بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي masu albarka masu kallon mu daidai wannan lokaci da muke kawo muku wa'annan shirye-shiryen da suke da alaka da hukumce-hukumce na alkur'ani mai girma wanda muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu kuma ya sanya abubuwan muke ji ya ikon aiki da su kuma ya ladansa wanda muna kawo muku wannan bayanai ne dangane da wani littafi da yake magana akan eh, hukumce-hukumce na alkur'ani masu alaka da alkur'ani mai girma wanda ake kira a larabce annawazil fiqhiyya almuta'alliqatu bil qur'an karim wanda cikin darussan da suka gabata mun ka wasu bayanai da suka shafi alkur'ani mai girma wanda muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon yin aiki da shi abubuwan da muka ji a cikin wannan darussa da kuma ya ba mu ladan kuma da muka ji dangane da abun da aka faɗa muna cikin wannan darussa wanda darasin da ya gabata mun fara ka bayanai dangane da kaset na alkur'ani mai girma akan cewa baya ɗaukar hukumci alkur'ani duk da cewa kaset ne da ke da kur'ani kamil daga farko sai karshe to ba za a ce yana ɗaukar hukumci kamar alkur'ani shi ma ba za ka taɓa sai ka yi arwalla sai dai muka ce ya kamata kuma malai ya ce ya kamata a zamanto an sanya shi wuraren da ya zamanto wurare masu tsafta kuma a girman wannan kaset tun da dalilin abin da ke ciki haka kuma ya ce mana kuma bai halitta ba kaset wanda ya yi bai lalace ba yana aiki kawai mu ɗauki wannan kaset mu kaɗa shara amma idan ya zama zamanto wannan kaset ya lalace baya da wani amfani baiwa a saurari alkur'ani gare to wannan babu laifi a ɗauke shi a kaɗa shara tun da baya da wani amfani a wannan lokacin saboda haka malam yake mana kuma ci gaba da ka bayanai um, da suke da alaka da alkur'ani mai girma mala ce mana kuma mafi ingancin magana shine bai halitta ba mutum ya yi amfani da ayoyin alkur'ani wurin sanya shi a cikin wayarsa idan an kira shi ba kamar za ka samu wasu daga cikin ayyuwa musulmai da za a kira shi za ga cewa ana karatun alkur'ani ana na ana karatun tun da duk wanda aka sanya haka zai zamanto ba zai taba saurara ba dan shi wasu maluma suka ce in ma an ce ya halitta kasa to da sharadi guda shine idan an kira ka karatun da ke ƙara a cikin wayarka ta salula idan an kira ka ba za ka ɗau wannan waya dole sai wannan mai karatun ya kai daidai aya ya tsaya sannan ka ɗauka misali da yana karatu yana ce inna anzalnahu fi lailatul qadr to sai ya kai karshe ya ce fi lailatul qadr sai ka danna amma da an kira ka da inna anzalnahu fi qadaga to malam yace wannan bai halitta ba amma in za ka iya hakura akan cewa sai ya kai gaba ƙarshen aya ka ɗauka to wannan kuma da wuya waye idan an kira shi zai ce sai ya dakata wanda ke karatun Qur'ani ya kai ga cikin aya ya tsaya sannan ka ɗau waya to saboda haka mafi inganci abu ko in ce mafi tsiran abu dan mu nisanta da wannan abubuwa kuma dan girmama wannan magana na Allah subhanahu wataala shine mu nisanci sanya wannan abubuwa cikin wayar salula don shi malai ke mana bai halitta sanya karatun alkur'ani a cikin wayar salula idan an kira ka ya zamanto yana ƙara haka kuma mala yace kun bai halitta ya zamanto ka sanya alkur'ani karatun alkur'ani a cikin ka ƙarar ka idan an kira ka me yake nufi da haka idan an kira ka idan kana saurare wanda ka kira idan za kira wani kana saurare wanda ka kira zaka je yana ƙara kamar za a ɗauka to akwai yanzu zamani ya kai yadda idan an kira ka ka kira wani maimako wannan karan da zaka je da tutu din nan yanzu sai ka ji karatun qur'ani zaka rinka shi har lokacin da shi wancan zai ɗauka saboda haka bai kamata ka sanya karatun qur'ani idan an kira ka a ji karan qur'ani ko idan an kira ka kai ka ji karan qur'ani wurin daga waya saboda haka wannan biyun duka malai ce bai halitta ba a sanya karatun qur'ani ayoyin alqur'ani a cikin wannan haka mala ya ci gaba da ka hukumce hukumce da suke da alaka da alkur'ani mala ce ya halitta a ba da zakka zuwa ga makarantun ne da suka zamanto na haddan kur'ani kenan duk wata makaranta da ta zamanto tana tara yara mata da maza manya da yara tsohi da matasa ba don komai don saboda karantar da kur'ani da sabantar da karantar da kur'ani da koya musu alkur'ani mala yake ya halitta a baya su zakka saboda haka tunda suna da alaka da alkur'ani mai girma saboda haka mala yake kuma ya halitta mata su zamanto su shiga a cikin musabaka alkur'ani da ake yi tare da cewa alƙalan wa'annan musabaka su zamanto maza ne amma tare da wasu sharuɗa wanda maluma suka yi bayani akai malam bai muna bayani akan su kenan a takaice ya halitta malam yake mata su zamanto su shiga cikin musabakar qur'ani da alƙalan suka zamanto maza ne malai ce wannan akwai wasu sharuɗan da maluma suka gindaya wannan ya zamanto idan an bi wannan sharuɗa to wannan babu laifi akan wannan haka malai ce kuma ya halitta kuma fi ingancin magana shine ya halitta mutum ya zamanto ya takaito da koyon karatun alkur'ani ta hanyar intanet domin yanzu zamani ya kai inda zaka gani mutane suna koyon karatun alkur'ani za ka samu a masallacin manzon Allah da sauran wasu kamfanuna da wasu irin wasu jam'iyoyi na alkhairai na musulunci za ka sun sanya karatun alkur'ani kana gida kana gida za ka rinka kira ta waya baka taba ga malamin da ke saurara maka alkur'ani bai taba ganka ba baka san yadda yake ba kawai idan ka yi karatu ka yi kuskure ya gyara ma idan za ka har da kuma ya kara ma abin da za ka har cewa mala ya ce wannan shi ma babu laifi dan amfani da wa'annan na'urori na zamani don haddace Kur'ani ko karanta Kur'ani malai ce wannan babu laifi a kai. Hakku malai ce babu laifi mafi ingancin magana shine babu laifi idan mutum ya zamanto ya karasa Kur'ani bi ma'ana ya sabke Kur'ani ya haddace Kur'ani babu laifi ya zamanto ya yi wani biki don saboda ko wani taro na jin daɗi ko tara 'yan uwa da sauransu don nuna farin cikin shi dangane da wannan sabke alkur'ani dai ko karanta alkur'ani da yi mala ya ce wannan babu laifi a kan shi haka kuma mala yana ci gaba da ka bayanai abin da suka shafi alkur'ani shine ruqiya mun san dai ruqiya ana yin shi da alkur'ani ne shine mala ya ya halitta a samu wanda zai zamna ya ce kawai shi aikin shi ruqiya zai yi sannan kuma babu laifi ya zamanto da za a bashi wani lada dangane da wannan ruqiyar da yake da alkur'ani mala ya babu laifi ya zama to ya dauki wannan lada ya karbi wannan lada mafi ingancin magana kenan zamu gane cewa akwai saɓani a dangane da maluma wanda suka ce bai halitta a karbi kudi ba idan kayi ruqiya ko bai halitta ka mai da ruqiya kamar shine abin da zaka zamna kawai za ka rinka yi baka komai sai ruqiya shine malai yace ya juzu tafarrugu lirruqiyya liman kana ahlan lidhalika ya halitta mutum ya zamana zai ce kawai ruqiya zai rinka yin mutane amma wanda ya zamanto ya cancanci yin ruqiya saboda haka ruqiya yana da sharuɗa wanda malama suka zadan gasu. wanda ya kamata yin mutanen ruqiya akwai sharuɗa da yawa da malama suka zana ya zama to ya cika wannan sharuɗa kafin yin mutane ruqiya to duk wanda ya zama to ya cika wannan sharuɗa to malaki ya halitta ya zama na cika zai rinka yin mutane ruqiya kuma ya halitta da za a bashi wani lada ya karba har kuma ya mafi ingancin magana ya halitta kuma a yi ruqiya ta hanyar waya ko ta hanyar talabijin da wanda ya zamanto ya cancanci ya ruqiyya na misali mutum ne an san shi ya shahara da rukiya kuma lalle ya cika sharuɗan yin ruqiyya to ya halitta kawai zai kira wanda za a yi ma magani ta waya kawai yana karatu yana mai rukiya ta waya mala yake wannan ya halitta ce yace rajihu annahu la ba'sa babu laifi bin ruqyati abra hatif aw al-qanawat fadaiyya liman kana ahlan lidhalika yake babu laifi wanda ya zamanto ya cika sharuɗar rukiya ya zama yin mutane rukiya ta hanyar waya ko ta hanyar wasu na ta hanyar wasu hanyoyi na sadarwa inda ya to ya cancanci ya cika sharuɗan yin wannan shi ne malake kuma mafi ingancin magana annal istima' lil ruqya musajjala la ba'sa bihi wala yu'addu dhalika ruqya shar'iyya wala yughni mutun ya rinka sauraron ruqiyar da ake ma wasu ko ruqiyya kana sauraron yadda ake ruqiyya malake wannan babu laifi amma wannan ba a kirga shi kiyawa ruqiya na ke maka sannan kuma wannan yana yake wannan kuma ba zai hana kuma a yi ruqiya ba saboda haka malai ya ci gaba da cewa dangane da abubuwan da suka shafi ruqiya wanda suke zuwa su rinka karanta ruqiya a cikin wani babban tanki na ruwa ko a zo a karanta babban wani kwano a ce za a yi ruqiya cikin wannan eh, kwano za a karanta wasu abubuwa na ruqiya sannan a raba mutane gari duk su sha malai ce wannan Allah subhanahu wataala da manzo ba su shar'anta wannan wannan bai halitta ba har kuma daga cikin hukumce-hukumcen da mala ya kawo ya ce haramun ne a fassara alkur'ani mai girma birrusum wasuwar mutlakan kama a rinka fassara alkur'ani da zane maimako a fassara alkur'ani da magana ko da wasu rubutu sai zamanto zane ne za a yi a rinka zana tafsirin alkur'ani da zane mala ce wannan bai halitta ba haka kuma ce mafi ingancin magana na malumma shine cewa sun hana fassara qur'ani akan jeranta sabkan surori bi ma'ana ala tartib nuzul suwar an san sura kaza ta sabka sannan wagga sura sannan wagga sura kace to zaka fassar qur'ani akan jerantuwa sabkan surori la fassar qur'ani zaka yi daga bakar sai nasi amma kace zaka jeranta surar da ta fara sabka da wanda ke biyo ta a haka za a fassar qur'ani a sarki mala yake wannan mafi yawancin maluma sun hana haka yin haka ba kyau haka kuma a ƙarshe mala yace mana bai halitta a misalta kissocin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala a rinka ka misalin kamar kissan wani a zo a misalta shi a yi wani drama da shi a ce ai annabi wani kaza ne mala yace wannan bai halitta ba yace amma a misalta kissoshin wa'anda ba annabawa ba kamar kissatu ashabul kahfi da sauransu mafi ingancin magana shine wasu mafi ingancin magana shine cewa wannan shi ma an hana bai halitta ba tare da cewa wasu malama suka ce in dai kisoshi labarai ba na annabawa ba ne wannan ya halitta a misaltashi tashi a maida shi kamar drama dan faɗakar da mutane in dai ba na annabawa ba ne amma mafi ingancin magana har da wannan ma an hana amma shi na annabawan nan babu wani tantama an hana misalta annaba kan cewa za a misalta a bada kissoshinsu to wa'annan su ne hukumce-hukumcen da malaye ka mana wanda suka shafi alkur'ani akan cewa bayanan da malaye suna da yawa sosai amma wa'annan su ne takaitattun bayanai da malaye mana bayani wanda muka dan takaita su don fa'idatar da juna tunatar da juna dangane da wannan hukumce-hukumcen da malaye ka mana a cikin wannan littafi nasa na النوازل الفقهية المتعلقة بالقرآن الكريم wanda muna roƙo Allah subhanahu ta'ala abubuwan da muka fada daidai harko wannan darasi har zuwa wannan lokacin da muka zo ƙarshen wannan darasi ko wannan tunatarwa ko wannan hukumce hukumce a cikin wannan littafi na malam muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan shi kuma ya ba mu iko yin aiki da shi kurakuran da muka yi a cikin wannan darasi da kuma wanda suka gabata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana da mu ko baki daya anan za mu dakata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara haɗa mu a cikin wasu sabbin shiri wanda za mu tunatar da juna dangane da abubuwan da za su amfanar da mu a nan duniya da lahira anan za mu dakata wa sallallahu ala nabiyyina muhammad